daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida, biyar kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta irin ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumidumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin ban labarai akwai shirin na kokunsa sai kuma duniyar mu a yau akwai kuma shirin mu na karshe wato kide-kiden iraniyawa A Ali yanzu ga labaran duniya da dumi su. Da farko ga kanansu. Iran ta ce Amurka ce babbar barazana ga zaman lafiya da kuma tsaro a duniya. Papa Roma Leo na goma sha hudu yana ziyarar aiki na kwanaki uku a ƙasar Lebanon. Sannan za ku ji cewa wani ɗan adawa da gwamnatin Paul Biya ya mutu a gidan yari a ƙasar Kamaru. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka ya bayyana cewa amurka ce babbar barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya saboda ganin abin da take yi a halin yanzu a kasar venezuela da kuma wasu kasashen afirka kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran yana faɗar haka yau litinin a taro da 'yan jarida da ya saba yin a kowace ranar litinin baka ya kara da cewa a ci gaba da goyon bayan da washington take wa hamce kasar isra'ila ta rufe sararin samaniyar ƙasa ta venezuela don goyon bayan falasɗinawa mutanen syria da kuma lebanon wanda ƙasar take yi wanda kuma ya saba dokokin ƙasa da ƙasa dangane da dangantakar iran da saudiya kuma baka'i ya ce ziyarar da mataimakin minista harkokin wajen ƙasar iran wato ƙasar saudiya ya kawo nan tehran ci gaba ne na ƙara danƙon tsumunci tsakanin ƙasashen biyu ya ce abubuwan da iran da saudiya suka tattauna a wannan karon sun hada da dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu da kuma al'amura da suka shafi falastinu lebanon da syria ya ce barazanar da amurka take wa kasashen latin amurka wa'anda suka hada da venezuela cuba nicaragua brazil da mexico duk sun saba wa dokokin kasa da kasa sannan suna barazana ga zaman lafiya a yankin asiya ta kudu da kuma duniya gaba daya. paparima paparoma leo na goma sha hudu wanda yake ziyarar aiki na kwanaki uku a ƙasar lebanon ya gana da shugaban ƙasar lebanon joseph aoun da kuma manya-manyan malamai da shugabannin ƙungiyoyi da kuma 'yan siyasa a ƙasar lebanon a jawabin da ya gabatar a gaban wa'annan shugabannin ƙasar lebanon leo na goma sha hudu ya buƙaci su rungumi zaman tare da kuma haƙuri wajen haɗa kai da kuma ganin ƙasar lebanon ta ci gaba leo na goma sha hudu ya ce mutanen ƙasar lebanon sun sha wahala a tarihin ƙasar na zama wato amma saboda ƙwazo da suke da shi wannan bai hana su zaman lafiya da juna ba wannan bai hana su ci gaba da rayuwa tare ba duk da cewa akwai barazana mai yawa da suke fuskanta a ƙasar ya ce zaman tare da wa'anda kuke da saɓani a aƙida da kuma ƙungiyoyi da ba sa ɗasawa da juna ba ƙaramin jarabawa ce ga mutanen ƙasar lebanon kuma kafin haka dai papa roman leo ya kai ziyarar aiki zuwa ƙasar turkiya Chen akene ɗan adawa na jam'iyyar African Movement for New Independence a ƙasar Kamaru yana daga cikin fitattun 'yan siyasa a ƙasar ta Kamaru wa'anda aka kama kuma yana goyon bayan Isa Chiroma a zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a cikin wata Oktoban da ya gabata. Isa Chiroma dai ya shailanta cewa shi ya lashe zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a cikin watan Oktoban da ya gabata. jami'an tsaro sun yi dirar mikiya kan masu goyon bayan ciroma kuma sun kashe mutane da dama sun kuma kama wasu daga cikinsu daga ciki hadda anisen akene wanda yana daga cikin waɗanda aka kama a birnin duwala a ranar 24 ga watan oktoba kuma akene ya zargi jami'an tsaro da kwace maganin oxygen ɗinsa wanda ya jefa rayuwarsa cikin hatsari sannan da ƙarshe lauyansa ya ba da sarmar mutuwarsa a yau litinin a tsare a hannun jami'an tsaron ƙasar ta kamaru kafin haka dai wato jam'iyyarsa ta ba da sanarwar cewa wato kwace magungunansa wanda jami'an tsaro suka yi zai jefa rayuwarsa cikin hatsari masu sauraro labaran duniya suna zamu ne daga nan radio hausa na murar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran tawagar kungiyar raya tattalin arziki na kasashen yammacin afirka wato ecowas ta bar birnin bisau na wato gini bisau da sauri bayan da shugaban kasar umaru sisoko ya yi barazanan zai fidda su daga kasar idan sun kara jinkirin wajen fita a cikin watan da ya gabata ne da kungiyar ta aika da tawagar zuwa kasar ta gini bisau saboda gabatar da shawarori kan yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka masu inganci a ƙasar tawagar ta ƙara da cewa tuni dai ta ba wa manya-manyan 'yan siyasar ƙasar kofin wato shawarorin da suka gabatar sun kuma wato fara nazarinsu sai dai tawagar ta gaggauta barin ƙasar ta gini bisau a ranar asabar bayan da ta sami saƙo daga fada shugaban ƙasa mai cewa idan sun ƙi fita to za a fidda su da ƙarfi tawagar ta bayyana cewa za ta ba da rahoto kan abin da suka gani a ƙasa a ƙasa ta gini bisau ga shugaban ƙungiyar tare da shawar da suka gabatar na yadda za a gudanar da zaɓe mai inganci a ƙasar shugaba embola shi dai bai mai da martani kan zargin da ecowas take masa ba a cikin watan satumban da ya gabata ne dai wa'adin shugabancinsa na shekaru biyar yake cika hukumar ƙididdiga ta hamshi ƙasar isra'ila ta ba da sanarwar cewa yawan yahudawan da suke ficewa daga hamshi ƙasar isra'ila ya ninku tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto hukumar na ba da labarin cewa a shekara ta goma. yawan masana wanda suke da shahadar jami'a ya ƙaru har da kashe 46 cikin ɗari sannan wannan adadin ya cilla sama a shekara ta 2023 bayan da aka fara yakin tufanul aksa zuwa kashe 60.4 cikin ɗari har ila kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya bayyana cewa a cikin 'yan shekarun da suka gabata yahudawa masu ilimin jami'a da dama sun bar ƙasar ta isra'ila saboda yanayin yaƙi wanda baya ƙarewa a ƙasar hukumar ƙididdiga ta hamji ƙasar isra'ila a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ta yada rahoto dangane da hijiran yahudawa musamman daga cikin masu ilimi wanda ya ga wato wanda ya bayyana irin yadda suke ficewa daga ƙasar bisa tsohon tsarin ƙididdiga na hamshe ƙasar isra'ila da duk wani ba yahude wanda ya share shekara guda a ƙasashen waje bai shiga hamshe ƙasar isra'ila ko da so guda ba to daga nan ya zama ɗan gudun hijira wanda ya bar ƙasar amma a tsohon tsarin gwamnatin yahudawan ta ce duk wani ba yahude wanda ya yi kwanaki 275 wanda yake ƙasa da shekara guda a ƙasar waje wato yana wato yana iya rasa kasancinsa na zama ƙaddan ƙasar hamji ƙasar isra'ila masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirma na ƙarshe ne kiɗe-kiɗen Iraniyawa da wannan kuma masu sauraro muke cewa mu kwana lafiya. bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarunmu zai yi magana dangane da shirin hamshi kasar isra'ila da kasashen yamma na rarraba kasar syria wanda ni tahir amin zan karanta tun lokacin da 'yan ta'adda masu samun goyon bayan kasashen yamma suka kwace iko da kasar syria a shekarar da ta gabata wato ta 2024 masana sun bayyana cewa manufar kasashen yamma da kuma hamshi kasar isra'ila da har ila yau da kuma kasashe da suke goyon bayan su a yankin ita ce rarraba ƙasar syria zuwa kananan ƙasashe wanda ba za su sami ƙarfin tunkaran hamci ƙasar isra'ila ba kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya bayyana cewa abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria a halin yanzu a baya-bayan nan a kuma yankuna daban-daban na ƙasar alamu ne na rarraba ƙasar zuwa ƙananan ƙasashe labarin ya ƙara da cewa soye-soyen na al'amuran tsaro a yankuna daban-daban na ƙasar syria tare da kiraye-kiraye na a kafa tsarin federaliyya wato 'yancin yankuna daga gwamnatin tsakiya hanya ce ta rarraba ƙasar ta syria bisa rahotannin da suke fitowa daga yankuna daban-daban na ƙasar ta syria da kuma masu nazarin al'amura a ƙasar ta syria sun bayyana cewa ƙasar syria ta shiga wani irin yanayi na rarrabar ƙasar saboda gwamnatin rikon ƙwarya ta ƙasar wato ta tahriri sham ƙarƙashin jagoranci abu muhammad julani ba za ta iya tafiyar da ƙasar a halin da ake ciki yanzu ba masana suna ganin zanga-zanga da ake gudanarwa a larduran bakin ruwan teku mediterranean a ƙasar ta syria inda mabiya masabar alawiyawa suka fi yawa abin ban tsoro ne kan makoma ƙasar ta asiriya rahotannin sun bayyana cewa a hali yanzu an fara kafa ƙungiyoyi masu kira zuwa ga wariya da kuma raba ƙasar ta asiriya ko kuma kafa tsarin gwamnatin tsakiya wacce ba ruwanta da hukumomin jihohi a birnin homus na tsakiyar ƙasar an fara wannan kiran kuma sheikh gazal gazal shugaban masabar alawiyawa ya fito fili ya bayyana buƙatar 'yancin yankin alawiyawa daga gwamnatin tsakiyar ƙasar saboda ya tabbatar da cewa a fili yake gwamnatin julani ba za ta taɓa yi wa alawiyawa adalci ba alawiyawa dai sun buƙaci a kafa gwamnati ta mutanen yankin bakin ruwa in ya so tsarin ya zama ta federaliya amma wace rawa ce kasashen yankin gabas ta tsakiya ko yankin yammacin asiya suke takawa don tabbatar da rarrabar yankuna a ƙasar syria dangane da wannan gwamnatin netanyahu ta, ta haramta ƙasar isra'ila ta ƙara yawan sojojinta a kudancin ƙasar ta syria don sanya ido da kuma tabbatar da cewa muradunsu a kan kasar syria sun tabbata sannan ya tabbata cewa sojojin hamshin kasar isra'ila suna kara shiga yankunan tara na kudancin kasar ta syria da kuma kokarin mamaye wurare masu muhimmanci musamman wuraren da suke da arziki a yankunan kudancin kasar a lardin suwaida ga misali na kudancin kasar ta syria ana jin muryoyi masu kira zuwa ga kafa gwamnatin federaliya a ƙasar ta syria kuma harkokin da ake yi a wannan yankin suna tafiya ne ƙarƙashin kula na sheikh hikmat al-hijiri shugaban masabar durus da ke yankin na suwaida rikici a yankin ko lardin suwaida na ƙasar ta syria ya kankama ne tun bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad inda ya kai ga dubban mutane ya zuwa yanzu sun rasa rayukansu ko kuma sun ɓace saboda shishikin da sojoji a kasar isra'ila suke yi zuwa cikin yankin na soyida rikicin na yankin soyida kuma na mabiya masabar duros da gwamnatin tsakiyar kasar ya kai ga gwamnatin tsakiya wato ta hayata tahariri sham ta fara aika wasu saƙonni a ɓoye a fakaice na amincewa da ƙwarya-ƙwarya 'yancin kai na yankin na soyida daga ƙasar ta siriya a wannan yankin wanda mabiya masabar duros suka fi rinjaye saɓani a tsakaninsu da gwamnatin tsakiya yana ƙaruwa ne a kowace rana tun bayan kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad wannan barazanar da ta shafi dukkanin larduna da kuma jihohin ƙasar ta siriya masana suna cewa idan halin da ake ciki a ƙasar syria ya ci gaba to kuwa hakan zai ba wa ƙasar isra'ila damar kutsawa a cikin dukkanin yankunan ƙasar ta syria kama daga kudancin ƙasar har zuwa yankunan arewacin ƙasar kusa da ƙasashen turkiya da kuma iraki sannan zai ba wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda damar shiga cikin gwamnatocin da za a kafa a cikin wa'annan yankuna masana suna ganin abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria a halin yanzu yana nuni da cewa makomar ƙasar ita ce yaƙe-yaƙe a tsakanin ƙabilu mazhabobi da kuma ƙungiyoyi daban-daban da aka kafa a ƙasar wanda hakan zai ƙara rashin zaman lafiya a ƙasar sannan ya ba wa hamshe ƙasar isra'ila damar cin karenta ba babbaka a cikin ƙasar ta syria da kuma ƙasashen yankin asiya ta kudu. masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurari asalamu alaikum yau Litinin ya ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma ga watan jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato daya ga watan disamban shekara ta 1825 gamayyar kasashen turai wadda ake kira da tarayya mai tsarki ta rushe sakamakon ficewar rasha an kafa wannan tarayya ne tsakanin sarakunan rasha da kuma austria a cikin shekara ta 1815 tare da kafa babbar majalisa a birnin vienna fadar mulkin kasar austria babbar manufar tarayyar da ita ce hada karfi da karfe a tsakanin ƙasashe masu bin addinin kirsa ta yadda za su rika magana da yawu ɗaya sannan kuma su rika ma'amala da dukkanin ƙasashen duniya bisa koyarwa irin ta addinin kirista kan haka ne ma suka kira tarayyar da suna tarayya mai tsarki jim kaɗan bayan kafa wannan tarayya ƙasashen turai suka yi ta rattaba hannu a cikinta domin shiga da kuma zama mambobi na wannan tarayya amma daga bisani an yi ta fuskantar matsaloli tare da al'ummomi na wasu daga cikin kasashen da suke cikin wannan yarjejeniya inda har aka yi ta samun wasu suna neman ɓallewa domin kafa ƙasarsu wadda bata gino akan yin ma'amala ta siyasa a kan tsari na addinin kiristanci ba daga karshe dai rasha ta fice daga wannan tarayya wanda hakan ya zama sanadiyar rushewarta masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 1 ga watan disamba ranar da ake kira da ranar aids ta duniya aids dai cuta ce wadda take ci gaba da yaduwa wannan cuta dai ta samu asali ne sakamakon yawaitar kwayoyin cuta da ake kira hiv wanda ke haifar da babbar illa ga tsarin garkuwar jikin ɗan adam wanda yake da alaka da cututtukan da ake kira opportunistic sannan kuma ci gaba da yaduwar waɗannan cututtuka a cikin jikin dan adam yana haifar da mutuwarsa a cikin shekara ta ɗaya an ba da rahotanni dangane da wasu nau'o'i na kwayoyin cuta waɗanda suke da ƙarfin gaske wanda hakan yake da alaƙa da matsaloli da suka shafi garkuwar jiki baya ga kuma an iya gano cewa masu luwaɗi a birnin new york na ƙasar amurka su ne waɗanda suka fi da wannan cuta baya ga kuma kamuwa da wannan cuta yana da sauƙi matuƙa ga waɗanda suke da matsala ta huhu sannan kuma ba kasafai akan samu irin wannan matsala a yankunan da ke da ƙarancin irin wannan mu'amala da ake yi a tsakanin maza a birnin new york ba an samu wasu yankuna na kasar amurka da suke da karancin cutar kamar yankin california a wancan lokaci ko da yake ba a tantance musabbabin bullar waɗannan cututtuka ba har sai lokacin da aka gudanar da babban bincike amma ana kiran waɗannan abubuwa guda biyu a likitance a matsayin farkon cutar kanjamau a cikin shekara guda wannan cuta ta yaɗu sosai har inda ta kai ga an sanya mata suna aids a shekara ta 1982 tun shekara ta 1988 domin inganta wayar da kan jama'a akan wannan batu ilimi da kuma yaƙi da nuna wariya ranar 1 ga watan disamba na kowace shekara ta zama ranar da aka keɓe a matsayin ranar yaƙi da cutar kanjamau ta duniya kuma a kowace shekara ana ɗaukar taken wannan rana aids al'amari ne na kiwon lafiya wanda ya shafi yanayin zamantakewa da al'adu har ma da tattalin arziki matuƙa shekara ta 1996 majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki cutar kanjamau ba wai kawai a matsayin matsala ta lafiya ba har ma a matsayin matsala ta ci gaban bil'adama fiye da kashi 90 cikin 100 na lokuta suna da alaka masu saurare kun san cewa a kalandar gregorian ana kira ranar 1 ga watan disamba a matsayin ranar ƙasa a romania a zamanin da ana ɗaukar romania a matsayin wani bangare na daular romawa duk wadda cewa dai a baya-baya wasu al'ummomi sun mamaye wani yanki na romania sannan kuma mutanen wannan ƙasa yayin da suke cikin kiyaye harshen su na romawa suna ɗaukar kansu a matsayin zuriya ta asalin roman shi yasa suka zaɓi sunan romania ƙasar su bayan samun yancin kai jamhuriyar romania wadda take da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 237 tana cikin yankunan kudu maso gabacin nahiyar turai sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen bulgaria hungary ukraine da kuma sabia. romania ta samu yancin kai a shekara ta 1878 sannan kuma ranar 'yancin kai ita ce goma sha uku ga watan yuli hakanan kuma a lokacin yakin duniya na biyu sojin tarayyar soviet sun shiga cikin romania sun kori sojin jamus daga kasar sannan kuma wannan rana ana kiranta da ranar 'yancin romania masu saurari ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau Allah yau babban malamin addinin musulunci a kasar Iran Ayatollah Mirza Jawad Sultan Tabrizi rasuwa ya rasu yana da shekaru 96 a duniya an haife shi a garin Tabriz wanda yake cikin yankunan kasar Iran sannan kuma mahaifansa suna da ilimi sun shahara a bangaren ilimin fikiyo da usul ya yi karatu na sharafage a gaban mahaifinsa a birnin Tabriz bayan kammala karatun sharafage. ya nufi birnin najab na kasar iraki inda a can ma ya karatu a gaban manyan malamai na addini daga bisani kuma ya wuce makka bayan nan ya wuce birnin madina daga baya kuma ya koma birnin beirut bayan tsawon lokaci yana karatu tare da malamai a birnin beirut ya kuma koma birnin damascus daga can kuma ya wuce zuwa birnin istanbul inda a can ma ya ci gaba da gudanar da sa da bincike-bincike da kuma nazari akan ilmomi daban-daban na addinin musulunci bai ga littafai da dama da ya rubuta a bangare daban-daban na addini ya yi wasu rubuce-rubuce a bangare daban-daban da suka shafi zamantakewa sannan kuma ya rubuta manyan littafai a bangaren ilimin fikihu da usul da kuma adabi na harsunan larabci da farisanci duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa da kuma yin bita a kansu inda shirin na yau da dar Allah zai dubi ne game da cikar shekara guda da dakatar da yaƙi a hukumance a ƙasar Labanan tsakanin gwamnatin Yahudan Sahiyuniya da kuma dakarun gwagwarmaya na kasar bayan da aka cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta duk da cari bangaren yahudawan ba su yi aiki da wannan yarjejeniya ba har inda yau take wannan da shine abin da shirin zai dubi a kan da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a daidai lokacin da aka cika shekara guda cif da dakatar da yaƙi a ƙasar labanan bayan can mai yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta tsakanin ɓangarorin gwagwarmaya da kuma yahudawan sayoniya babban sakataren ƙungiyar hezbollah shak na'im kasim ya bayyana cewa tabbas tsagaita buɗe wuta da dakatar da yaƙi da aka yi wanda ya cika shekara guda a ƙasar labanan ɗin yana matsayin rana ta nasara ga masu gwagwarmaya a ƙasar da kuma ɓangarori na al'umma da ma sauran masu lamiri na duniya ya bayyana cewa wannan nasara ce domin kowa tabbas sun hana abokan gaba cimma burinsu musamman ma dai wajen yunkurinsu na karya gwagwarmaya ta al'ummar ƙasar labanan ya bani cewa an can yarjejeniya ne saboda mun dage akan cewa tabbas ba za mu taɓa miƙa wuya ba sannan kuma za mu ci gaba da gudanar da mu na taimaka ma 'yan uwanmu da ake zalunta wannan ya sanya alatilas ɓangaren bangaren masu shishigi sun nemi a dakatar da buɗe wuta da kansu ya bayyana cewa imaninmu shine samun zaman lafiya da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin al'ummomi abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci amma ba za mu taɓa amincewa da zalunci ko kuma mika waya ga zalunci ba ya bayyana cewa muna gwagwarmaya ne domin kare ƙasanmu da al'ummanmu muna masu imani da addinin mu da kuma tabbatar da cewa mun rayu a cikin yanci a lokacin jawabin nasa shekh na'im kasim ya da cewa yakin ulul ba'as wani karo ne da aka gwabza a tsakanin runduna da take dauke da imani da sadaukarwa kuma bangaren da ya yi imani da zalunci da mamaya da kuma cin zarafin dan adam ya bayyana cewa wanda suke da nasara har kullum su ne masu gaskiya waɗanda suke da ƙarfin zuciya da jarunta da kuma tsayin daka da ƙwarin gwiwa da kuma imanin samun nasara daga allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa wannan farmaki da kuma karan batta da aka yi a tsakanin dakarun gwagwarmaya da kuma makiya yahudawan sayuniya wannan ya tabbatar da cewa masu imani da suke tafiya akan tafarkin gaskiya har kullum su ne suke tare da taimakon allah ya ce nasara ita ce aiwatar da abin da mutum ya yi imani da shi ko da ya cimma hakan ko kuma ya rasa da abin da yake da shi ba tare da ya miƙa wuya ba ya ce hari ne wanda ya shafi kowa a ƙasar ta labanan babu wanda ya tsira ko da kuwa isra'ila ta keɓance wasu bangarori kawai wanda akan su ne take kai waɗannan harhari ya ce bangaren kudancin labanan ko kuma bangaren kudancin birnin beirut wanda a nan ne magoya bayan masu gwagwarmaya suke wannan ba yana nufin cewa isra'ila tana kallon bangaren da ke gwagwarmaya ne kawai a matsayin ɓangaren da take adawa da shi ba a'a tana son ta mame ƙasar labanan ne da kuma tilasta al'ummar ƙasar baki ɗaya. su miƙa wuya ga bugaken manufofinta babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya ce gwamnatin ƙasar labanan ita ce take da alhakin tabbatar da tsaro a dukkanin faɗin ƙasar labanan da kuma baiwa ƙasar kariya ya ce to amma tunda yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta ayyana cewa dole ne a dakatar da yake kowane bangare ya mai da a cikin kube wannan ya sa dakarun gwagwarmaya sun dakatar da yaƙi kuma suna aiwatar da dukkanin abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa duk da cewa dai ɗaya bangaren bai yi hakan ba wani kuma haƙƙi ne na masu shiga tsakani da ita kanta gwamnatin ƙasar labanan su tabbatar da cewa an aiwatar da wannan yarjejeniya ɗari bisa ɗari kamar yadda aka amince da ita sheikh na'im kasim ya ci gaba da cewa haƙƙin gwamnati ne ta nuna wa abokan gaba cewa ita ke kare ƙasa bai kamata a gaggazawa daga bangaren gwamnatin da ke jagorantar ƙasa ba gwamnati ce ya kamata ta nuna wa dukkanin bangarori yadda za su kare ƙasarsu da kuma 'yantar da mutanensu kuma tabbatar da cewa sun hana abokan gaba cimma manufofinsu na mamaye a kan ƙasarsu sannan kuma ya tabbatar da cewa babban alhakin hakan cokaf ya dogara ne akan gwamnati wadda har yanzu bata iya 'yantar da mutane ko kuma kare kasar labanan ba wanda ya bayyana cewa wannan shine babban ginshikin abin da ya haifar da gwagwarmaya ta al'umma wadda kuma duk lokacin da gwamnati ta sabke a nauyinta to kuwa masu gwagwarmaya za su dawo baki daya su tsaya bayan gwamnati domin kare ƙasa a cikin wannan batu shek na'im kasim ya yi ishara da cewa babban zaɓi wanda yake a gaban gwamnatin ƙasar labanin shine tabbatar da cewa ta yi amfani da dukkanin hanyoyi wajen ganin cewa an aiwatar da tsari da kuma yarjejeniya wadda ta kai ga dakatar da yakin wannan kuma ya haɗa da hanyoyi na siyasa da diplomasiya da kuma ɗaukar matakai waɗanda suka dace ta fuskoki daban-daban ya ci gaba da cewa muna gaya wa al'umma da kuma gwamnatin ƙasa cewa a shirye muke har kullum mu mara baya ga duk wani tsari na gwamnati sannan kuma mu tabbatar da cewa gwamnati ta sake nauyin da ya rataya a kanta ya kuma ƙara jaddada cewa umarnin da aka baiwa jami'ai shine su dawo da 'yancin kan ƙasa su kare al'ummar ƙasa da mutuncinta akan wannan batu babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya nuna cewa akwai sojoji a cikin ƙasar labanan waɗanda ba sa son isra'ila kuma ba shirye suke su miƙa kai a gare ta ba bori ya hau sannan kuma ya bayyana cewa wannan wani lamari ne wanda yake da alaka da imanin su da kuma tsayin dukan su da tunaninsu na neman yanci da rayuwa a cikin karama da mutunci ya ce aka san haka wasu daga cikin masu tunanin cewa za a iya mika kai ko kuma amincewa da sharɗa na makiya da kuma aiwatar da su akan al'ummar ƙasar labanan to kuwa wannan ya yi hannun riga da mahangar al'ummar kasar labanan wanda aksarinsu suke goyon bayan gwagwarmayar kasar a lokacin jawabin nasa shek na'im kasim ya tabbatar da cewa makaman da suke hannun kungiyoyin gwagwarmaya su ne babban cikas ga isra'ila su ne kuma suka hana isra'ila cimma manufofinta na mame wannan ƙasa kamar yadda isra'ila har kullum babban ta shine ta mame ƙasar labanan ta mayar da ƙasar labanan wani bangaranta ta ci gaba da yin amfani da hanyoyi na matsin lamba da kuma yin amfani da manyan kasashe masu tasiri domin ganin cewa sun tilasta labanan ta aiwatar da manufofinsu ta hanyar yin amfani da kasashe masu tasiri akan gwamnatin kasar a siyasance ya kuma da cewa barazana ba za ta taɓa yin tasiri a kan ɓangaren gwagwarmaya ba sannan kuma isra'ila za ta yin amfani da makamai na yaƙi waɗanda take da su kuma goyon baya da take samu na soja da na siyasa da ma na kuɗaɗe daga manyan kasashen duniya domin aiwatar da wannan manufa to amma abin da yake wajibi ta sani shine ba za ta iya karya irada da kumaji da zuciya da sadaukarwa ta al'ummar kasar labanan ba ya ci gaba da cewa ma'auni shine yancin kanmu da kuma yancin al'ummanmu sannan kuma mika wuya rauni ne da wulakanci da gaskanci. ya kara da cewa har kullum abokan ƙawancenmu mutane ne masu daraja masu ƙaunar mu masu ƙaunar iyalanmu masu ƙaunar al'ummanmu masu ƙaunar sojojinmu masu haɗa kai da mu domin tabbatar da cewa mun rayu a cikin yanci ba tare da mika kai da kuma rayuwa a ƙarƙashin kaskanci ba sakatare janar na ƙungiyar hezbollah ya ce mafita ɗaya ita ce tabbatar da cewa an aiwatar da dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma aiwatar da abin da yake shine ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya wanda ya tabbatar da wajibcin dakatar da buɗe wuta da kuma aiwatar da yarjejeniya da aka cimmawa kan hakan sannan kuma ya ƙara cewa ɗaukar duk wata matsaya wadda ta saba wa haka da kuma aiwatar da manufofi da umarni na wasu ƙasashen ƙetare masu tasiri to wannan ya yi hannun riga da matsaya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma mahanga ta al'ummar ƙasar labanan baki ɗaya dangane da yanayin da ake ciki a ƙasar siriya kuwa babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya ce abin da yake da matukar muhimmanci a sani shine cewa makiya al'ummar ƙasar labanan su ne makiya al'ummar ƙasar siriya ko gwamnatin kasar syria wadda take rike da madafin iko a halin yanzu ba shiga wani takun saka ta kuma yi sulhu da isra'ila da miƙa waya a gare ta to wannan ba yana nufin cewa isra'ila da makiya al'ummar kasar syria za su zura musu ido ba dangane da shahadar babban kwamandan bangaren ayyukan soja na kungiyar hezbollah haisam ali tabatabai shek na'im kasim ya bayyana cewa shine gishiki na dukkanin ayyukan soji waɗanda aka gudanar a lokacin yakin da isra'ila ta kaddamar kan al'ummar ƙasar labanan da kuma jagoranci da hikima da zuciyar yaƙi sannan kuma ya tabbatar wa duniya cewa har kullum rayuwarsa tana matsayin sadaukarwa ne ga al'ummar ƙasar labanan da kuma 'yancin wannan ƙasa kuma akan wannan tafarki ne ya rasa rayuwarsa ya shahada ya koma ga allah maɗaukakin sarki sheikh na'im kasim ya ƙara da cewa manufar isra'ila shine tabbatar da cewa ta kori dukkanin mutane da suke kan iyaka da kuma mayar da yankunan su zama wani bangare na cikin yankunan da ta mamaye ta haɗe su da yankunan falasɗinawa da take wa mulkin mallaka babban abin da yake a matsayin mafita a gare mu da ma dukkanin masu 'yanci a yankin shine zama a cikin shirin ko ta kwana da kuma fuskantar duk wani kumaje na 'yan mamaya da tabbatar da 'yanci da kuma kare kanmu dukkanin abin da muka mallaka gwargwadon iko ya ce muna nan daram a cikin mu muna nan kuma a filin daga ba za mu taɓa ja da baya ba kuma ba za mu taɓa miƙa mu ga isra'ila ko amurka ba sannan kuma haɗin gwiwa na 'yan leƙen asirin amurka a cikin ƙasar labanan da ma ƙasashen larabawa ba za su taɓa yin tasiri a kan mu balantana ganin bayan mu kamar yadda isra'ilan da amurka suke fata ba a wani bangare na jawabin nasa shak na im kasim ya taɓo batun halin da ake ciki a yankin falasɗinu da isra'ila ta mamaye musamman a yankin zirin gaza inda har kullum isra'ilan take ci gaba da aiwatar da harhari da kuma kisan kiyashi akan fararen hula mata da ƙananan yara da tsofi duk da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta wadda aka cimmawa a kwanakin baya inda bai cewa abubuwan da suke faruwa a yankin zirin gaza da ma sauran yankunan gabar yammacin kogin jordan na falastinawa da isra'il ta mamaye daidai yake da abin da isra'ilan take yi a ƙasar labana kuma wannan ya ƙara tabbatarwa duniya cewa isra'ila ba a shirye take ta aiwatar da kudurori na majalisar ɗinkin duniya ba bilhassali ma ita bata san wani abu ba illa amfani da ƙarfi wanda har kullum shine take yi domin tsorata duk wani bangare wanda yake tsayawa a gabanta wannan yana daga cikin abin takaici ta yadda wasu suke kallon cewa dole ne a mika wuya ga isra'ila domin kuwa ta mallaki abin da larabawa ba su mallaka ba da al'ummomin yankin gabas ta tsakiya ya ce tabbas wannan tunani ne mai rauni kuma tunani ne wanda yake kare zukata da kuma karya gwayoyi na masu yunkurin ganin sun samu 'yanci da kuma rayuwa a cikin karama ya ce al'ummar ƙasar labanan da masu gwagwarmaya ba za su taɓa zama inuwar masu wannan tunani ba kuma har kullum za su ci gaba da kasancewa a sahun gaba wajen tunkarar 'yan mamaya kamar da kuma ya ƙara jaddada matsayar ƙungiyar da kasancewa tare da al'ummar falasɗinu ɗari da kuma ba su dukkanin irin gudunmuwa da goyon baya da suke bukata domin yin tsayin daka a gaban 'yan mamaya sannan kuma ya allah wadai da matsaya ta wasu kasashe da suke mara baya ga isra'ila musamman ma waɗanda suke sama mata makamai da kuɗaɗe da kuma ba ta goyon baya na siyasa da ba ta kariya ta shari'a da kuma tabbatar da cewa ta aiwatar da abin da take yi ba tare da wani bincike na shari'a ko kuma gurfanar da waɗanda suka aikata laifukan yaƙi daga jami'an gwamnatin isra'ila gaban kotuna na hukunta manyan laifuka na duniya ba ya ce tabbas ɗaukar mataki na zama tsintsiya ɗaya a maɗaurin ki ɗaya a tsakanin dukkanin al'ummomin yankin da ma sauran al'ummomi masu yanci na duniya shine babban abin da zai ba su damar rayuwa a cikin yanci ko da kuwa hakan zai kai su ga yin babbar sadaukarwa. to jama'a masu saurari lokacin da muke da share suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokaci a mutun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya ɗin iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana shi sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a cikin shirin namu muna gaito muku mawaƙa daban-daban da suka fice a nan ƙasar iran domin baje kolin su na irin waƙe-waƙen da suka yi da kuma su gabatar mana a cikin shirin namu. To yau shirin namu ya yi tattaki ne kuma ya gaito muku Gulam Hussein Gafari wani wacce mawaƙi a nan ƙasar Iran inda shi ma zai baje tashi kolin domin jin irin tsarabar ta da mana da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin shirin. Ai saurari lafiya. مشرق از تو روشنایی نبودی ای کنج غربت ای ای مرا میزد به طوفان جدایی محبوب من خدا جانه سلام ای یار من ای یاوری من سلام یار من یاور من سلام ای تار پودی باوری من نسیمی ای خواهم از عطر نگاهت ای مگر بینا شود چشم تری من داد بیداده همان از دریا ای چنان رودی ای که جامان از دریا ای به دنبال تو میگردم سر و پا وای الله میجویم تو را صحرا به صحرا To kada a shafa masu saurare muna tare da Musin Gafari ne wani face mawaƙi da ke nan kasar Iran kuma yanzu za mu sake gabatar da shi domin ci gaba daga inda ya tsaya. To saboda karancin lokaci ya zama wajibi in jarin zamun shirin a nan da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri. Sai a tarbi mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da su a ɗan shirin amma kafin nan. a madadin waɗanda suka tallafa har shirya kamala ni ma madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci wa bin shirye-shirye ma shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta چشمک زدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم شدم بم پیرکم که پرچین و چروک بودک شدم بم پیرکم خیرک پرچین و چروک بوده به تیرو صفره پیری به آن رو به راه کردم به آن رو به راه کردم کیف و ناتوان جسمر به دنیا عین کا کردم به دنیا عین کا کردم هزار افسوس نفهمیدم مهی که قدر او روزار هزار توش نفهمیدم مهی که قدر او روزات نمونده جز دگه حسرت از ای که اشتباه کردم از ای که اشتباه کردم بخشد نیه وقت و کم فرصت خدا باید خودی بخشه اگر کاری به تی دنیا مروی دل بخوا کردم مروی دل بخوا کردم کشیدم آهول زیدم به به عینتانه کردم کشیدم آه لرزیدم به عینه تا نگاه کردم به یک چشمک زدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم huta lafiya.